Masu sauraronmu, Assalamu alaikum barka da warhaka. Halima Jimarauce daga Daily Trust tare da sauran abokan aiki ke muku fatan alheri ta cikin wani sabon shirin Najeriya a yau. A yau Litinin ake rantsar da sabon shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu tare da mataimakin shi Kashim Shatima. A yau ɗin ne kuma su ma sababbin gwamnonin jihohi ke yin rantsuwar kama aiki. A cikinsu akwai waɗanda aka zaɓa a karan harko a matsayin gwamnoni a Arewa, kuma a ƙarƙashin tutar wata jam'iyya ta daban da wadda ta yi mulki a jihohin nasu. Jihohin dai su ne Kano inda jam'iyyar NNPP ta karɓi gwamnati daga APC, da Plateau, inda PDP ta karɓa daga jam'iyyar APC, sai Sakkwato inda jam'iyyar APC ta maye gurbin PDP, sannan kuma sai jihar Zamfara, inda jam'iyyar PDP ta karɓi mulkin jihar daga APC. Duba da wannan ne shirin namu na yau ya mai da hankali kan waɗannan jihohi, domin mu ji irin zaton da jama'a ke yi sababbin gwamnoninsu, da kuma irin abubuwan da suke sa ran gani na ci gaba da kuma kyautata rayuwa daga waɗannan gwamnoni. Da harko ga tattaunawar da Salim Umar Ibrahim ya yi mana da wasu kanawa waɗanda suka bayyana abubuwan da suke sa ran gani daga sabuwar gwamnatin NNPP a ƙarƙashin gwamna Abba Kabir Yusuf. Sunana Ibrahim ami wanda aka fi sani da Yungu Miloniya. Alhamdulillah muna matuƙar farin ciki da wannan lokaci da Allah ya kawo mu rantsuwa da wannan gwamnati mai albarka. babban abin da nake fata wannan gwamnati idan ta hau a wannan jiha tamu shine matsalar tsaro a gaskiya muna fama da matsalar tsaro a wannan jiha tamu matsala ta biyu shine taɓarɓarewa ilimi a gaskiya iliminmu ya taɓarɓare a wannan jiha Yaran mu firamare idan ka je sai ka yi kuka wallahi abu na uku wanda nake fata wannan gwamnati idan ta zo ita ma muga cewa ta bi ta kansa shine rashin aikin yi gaskiya muna fama da matsalar rashin aikin yi sunana mudassir no da farko mun zaɓi wannan gwamnatin da kyakkyawan zato kuma allah yarda bukatan mu za ta biya muna so abba ana rantsar da shi kafin wata litinin ɗin ta zo mu fara ganin wutar titi na farko kenan na biyu kuma muna so ayyukansa na kwana ɗari muna so mu ga jihar kano ta canja birni da ƙauyuka wato wuta ta tsaya standard lungu da saƙo kwacen waya ya kau duk 'yan daban nan da suke shiga lungu da saƙo suna cutar al'umma rashin tsaro da rashin ayyukan yi a wajen matasa sun kau ya zama a ce kwana ɗarinsa ya fi shekara takwas ɗin ganduje abu na uku ko a ce a kwana ɗarin nan an fitar da kamar mutum dubu mutum ɗari uku ɓangaren pilot mutum ɗari uku ɓangaren likitoci mutum ɗari uku mechanical engineering duk su fita turai su je su dawo mu ƙara samun ci gaba babban abin farin ciki babban abin da za mu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala anan shi ne, za mu gode masa da ya kai mu da rai da lafiya da za mu zo wannan gwamnati wadda muke da 'yanci muke da za mu shiga cikin farin ciki a rayuwarmu irin wanda muka rasa shekara takwas muna cikin damuwa bangaren kasuwanci bangare na tsaro bangaren harkar ilimi da lafiya duka muna cikin fargaba muna godiya ga Allah su wata ala da ya kama na ƙarshe dama masu iya magana suka ce komai nisan jifa ƙasa zai dawo. Daga Kano kuma ga wakilin mu Ado Abubakar daga jihar Plateau shi ma ya tattauna da mutane game da abubuwan da suke tsammanin gani daga sabon gwamna Caleb Mutfwang a ƙarƙashin jam'iyyar PDP. Ni ne mai suna Dauda Sambi daga karamin hukumar Barkin Ladi. Gaskiya muna fatan kai da nuna babbancin addini ba. Da ya gaskiya sakanin shi da Allah duk wanda ya kuskura ya nuna ma ga wannan inda wannan ya ɓata, ga inda wannan ya ɓata saboda a tafi tare duka. Kowa ya nemi mulki, mai gwamnati a tafi tare. To, ni suna na Ruth Bamne, fata na na sabon shugabanni, musamman jihar Plateau ba a zaman lafiya. Kashe-kashe ya yi yawa a Plateau. kuma yanzu muna cikin damina ne kowa ya kamata ya ya je gona ya samu a yi aiki a samu abin da za a yi a ci kuma a biya bukata amma saboda rashin zaman lafiya da kashe-kashe ba yayin ba fata na shine su bangaren insecurity yadda za mu samu salama mu fita mu nema abin da za mu ci a plateau state. a sunana muhammad abubakar muhammad daga karamar hukumar jos ta arewa fata na ga wannan sabon gwamna shine muna buƙatar asalin ci gaba ɗore kamar yadda muka samu a baya ko fiye ga haka ma sannan akwai 'yan kasuwa da dama da suke buƙatar bunƙasa kasuwancin so a tunaninmu allah da muna saka rai wannan sabon gwamna zai ba mu dama mu bunƙasa mu. Kaman gyara babban kasuwa terminus da sauran abubuwan ci gaba da yake cikin Jos ta Arewa. Bayan haka akwai wurare da dama bayan Jos ta Arewa kamar Jos ta Kudu har zuwa Southern Plateau duka duk muna buƙatar zaman lafiya mai ɗorewa. Allah ya sa a yi yin haka. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shahin Aminiya da dailytrust.com ko ta kahohin sada zumunta a facebook.com slash aminiyatrust ko a twitter.com slash aminiyatrust. Ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio. Haka kuma ana jin Shirin Najeriya a yau ta gidajen rediyon da suka hada da Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo, da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, da Unity FM a Jos jihar Plateau a kan mita 93.3, da Badegi a Mina jihar Neja a kan mita 91.1. da kuma Progress Radio a jihar Gombe. a kan mita 97.3. Wakilinmu Nasir Bello daga Sokoto shi ma ya tattauna da mutane game da abubuwan da suke sa ran gani daga sabon gwamna Ahmed Aliyu a ƙarƙashin jam'iyyar APC. Me su da malami? Mala Abudu me ya fata gare ka gwamnati Ahmed ina amfana na da mutum Ahmed da Allah shi rika kama shi mana adalci mutum ta mana adalci kamar wani mana adalci domin dan shi na mun ka bi shi haka muna mai fatan alheri Allah shi rika mai shi ma uba ne a aiki shi Allah hatan mu zuwa gare shi to waɗanne irin abubuwa kake ganin ya kamata a ciya mai da hankali gare su wanda dai hanayin gani abin da to ya min tsaye ga rayuwa bangaren sa ruwan sha wutar lantarki wadda ta zama a ala gare mu yanzu abin da dai haddami mu jihar Sokoto musamman ga wucin Sokoto bangaren tsaro Allah shi muka son amara mai da hankali a kai ne Allah su taimake shi sunana malam muhammad fata ta yi Allah a mana adalci game da abubuwan da aka sun faru mun naci an yi gaɗan mu ta kuɗi ta barazana ta wulakanci da munanawa da ya kamar luwaji cewa lallai sai ahmad nan ya kai don haka muna son shi mana adalci waɗannan abubuwa ke sai mai da hankali ga su to ya mai da hankali ga tsaro da fasa wanda mu mutanen ƙauye mun san da matsaloli koyo abin ma yana ci gaba can ƙauyukan mu yanzu haka ƙauyen mu jiya akwai wani gari wanda sun shiga kila sun ɗauka mutum goma ana kira ne gidan moji nan ƙarƙashin wurin na haka shi a fasa wanda farko kanin in ce komai akwai lapses da dama amma dai nan dai shi an gaba gare mu ta kwa shi ne fata na da sauran kulawa da harkokin makarantun na firamare da lafiya amma dai muna da ci baya akan harkar karatu na ilimi da harkar aikin gona na rashin taimakawa kayan da ya kamata a ce ana ba mutane suna aiki ana samar da abinci zuwa ga al'umma sau ga al'umma nan saboda rashin abincin karanci cewa ga yanan abubuwan su yawa da dama ko yaushe don mu je da yau. Eh sunan malami. Eh, sunana Um, abubakar azzika na fito daga gudu local government fata na na na harko ya taimaka musulunci tukwa a tsine musulmi sannan ya taimaka ma matasa da dattawa da harkar ilimi kuma ina mai addu'a Allah ya kare shi ya kare mu kan dukkan su me kake ganin ya kamata a ce a fara shi alhamdulillah warko abin da ya kamata shi fara shi ainihin shi tuna da inda baba ne ya aji na farko shi fara da taimaka ma harkar ilimi na biyu da harkar tsaro na uku da harkar lahiya na fata insha Allah karan na farko ya ci fara taimaka ma Daga ƙarshe ga wakilinmu Shehu Umar daga jihar Zamfara. da ra'ayoyin wasu zanharawa da kuma bukatunsu zuwa ga sabon gwamna Dauda Lawal Dare a ƙarƙashin jam'iyyar PDP. Cikakken sunanka? Muhammad Sarkin Gwaci Chop and Chop. To wani irin fata kake mai ta wannan gwamnati idan ta gobe? Ina mata fata na alheri ta taimaka ma jama'a akan harkar tsaro ita ta hira mu da taimaka ma jama'a talakawa da matasa. ƙasa ta bunƙasa ta raba mu da talauci da gwagwado da abin da Allah ya taimake mu. Lawali Ali to alhamdulillah da ubangi Allah ya kama ga lokaci abin da ake kyawa fatan mu muna fatan ya gyara mana mu da zama lafiya mutuntawa da taimaka ma 'ya'yanmu zuwa makarantar ne da ruwan sha da al'amarin asibitocinmu da kulawa da marayunmu ba wai a watsa kuɗi ba a ce wane wane wane a'a gyara al'amuranmu na jin daɗin rayuwarmu da kasuwancinmu tsadar rayuwar ga ta yi muna yawa muna fatan allah shi ba shi ikon taimakawa ya kamanta mana da saura nan jihar zamfara game da irin masana'ocinmu har dai a ce masakan nan da mu mun san darajar masaka tun ga mahaifin shi kuma a wata ubangi Allah ya sa ya dawo mana da waɗannan al'amura musamman dai kamar yadda ƙananan jihohi waɗanda aka kira jiha ma muna fatan. Allah ya sa ta mu daga kamar ta ko'ina. ta suna na Maryam Aliyu yana fatan Allah Ubangiji ka taya dauda da ya cika burukan da ya kaso a ƙasa wannan tamu. Ya Allah Ubangiji ka kama mishi. Yana fatan gwamnati ta riƙe mu riƙon gaskiya kuma Allah Ubangiji ka bata umarnin saukar da abin da Allah ya aza mata ina son ta gyara mana mu kuma ina son ta yi mana abin da addidi da a ga ƙasa insha Allah muna kyautata zaton da ya kawo mana ci gaba fiye da tsohuwar gwamnatin Dr. Bello Matawallan Mangadin. Abin da ya sa nake wannan hasashen, ita wannan gwamnatin ta dauda, gwamnati ce wadda Allah ya kawo ta amma kuma za a ce talakawa su ne suka zaɓe ta wato don neman makansu mafita idan shi gwamna ya dubi wannan to lallai zai yi ƙoƙarin duk wanda zai yi ga ya kyautata musu waɗannan talakawan duk gwamnan da zai zama gwamnan zamfara za ki ga yana ɗan samun tarnaƙin manyan 'yan siyasar da suka zagaye shi waɗanda za a ce uwayen gidan shi to waɗanda duk mutane na waɗanda suna iya hana gwamna ya yi abin da ya dace in ya saba ma biyan bukatu nasu amma abin da muka hasashe shi wannan gona na yanzu gaskiya babu wani babban ɗan siyasa ko wasu manyan 'yan siyasa da za a ce waɗanda za su zama tandaki garin shi su hana mishin abin da ya kamata a matsayin mu na 'yan zamfara abu guda ne ya ci mana tuwo a ƙwaya babban kalubalen mu a zamfara shine matsalar security rashin tsaro wato abin da muke bukata ga sabuwar gwamnati in dai gwamna zai dage da samun mazamfara tsaro so babu wani abu wanda zai yi musu wanda ya fi wannan abu na biyu wanda ake bukata shine a inganta noma idan ga tsaro akwai mutane da yawa waɗanda ba su ma jiran gwamnati ta ba su tallafi ko irin taki haka ko wani abu su ƙashin kansu suna neman ma kansu wannan abun su ga sun yi noma wanda shine babbar sana'a duk wani ne sai abu na uku Ilimi ya gungunce jihar Zamfara, an waya ganin cewa yara za su gama secondary school amma ba za su samu sakamakonsu ba saboda gwamnati bata biya ba. An rahe makarantun kwana na jihar baki daya saboda matsalar tsaro da kuma kasa kila ta gwamnati ta bangaren ciyarwa. So muna buƙatar sabuwar gwamnati za ta yi ƙoƙarin ta hado da fannin ilimi. Waɗannan su ne babban buƙatunmu mu matsayinmu na 'yan Zamfara. Ubangiji Allah ya taimaki mai daraja sabon gwamnan jihar zamfara da dauda lawal da mai magana mun bashin ma. Ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haduwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokin aiki na Muhammad Awal Suleiman da wakilan Musalim Umar Ibrahim a Kano da Ado Abubakar a Plateau da Nasir Bello a Sokoto da kuma Shehu Umar Yari a Zamfara. Halima Jimarau ke sallama da ku ku huta lahiya.